hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 20 da takwas ga watan tara miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimi tayyib wallafar shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 34 kuma idan ba mu manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya zo kan gabar fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama maganarsa sallallahu alaihi wa sallama game da zikiri falalar wanda yake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisin da yake yi mana sharhi hadisin al-haris ibn abil haris al-ashari wanda imamu ahmad da ibn hibban da wasu su suka ruwaito wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ruwaito mana daga maganar <clears throat> yahya ibn zakariya alaihi wassalam cewa amurukum an tadhkurullaha ta'ala fa inna mathala zalika mathalu rajulin kharaja al-aduwwu fi atharihi sira'an حتى إذا أتى إلى حسن حسين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى yake cewa kuma ina umarta ku da ambatan Allah misali mai ambatan Allah kamar mutumin da makiya ko abokan fada suka biyo shi ne da gaggawa ko suka biyo shi a guje har sai da ya zo wata ganuwa mai karfin gaske fa'ahraza nafsahu minhum ya katange kansa daga waɗannan makiya yace to haka nan bawa ba zai iya katange kansa daga shaidan ba illa bi zikrillah sai da ambatan Allah to yace wannan gaba tana magana akan falalar ambatan Allah subhanahu wataala wanda anan ne ibn al-qayyim ya shiga kawo mana hadisai da aka ruwaito a wannan babin na falalar ambatan Allah subhanahu wataala da falalar mai ambatan Allah subhanahu wata'ala da fifikon da yake da shi a cikin sauran masu ibada to ne anan ya kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam bukhari ya fitar da shi Imam Muslim shi ma ya fitar da shi e, da sauran malaman sunna war Ibn Hibban Abu Ya'la sun fitar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mathalul ladhi yadhkuru rabbah wal ladhi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit misalin wanda yake ambatan ubangijinsa yake tuna ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa wato baya tuna ubangijinsa kamar misalin mai rai ne da matacce wato tazarar da take tsakanin mai rai da matacce haka take tazarar tsakanin mai ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah aw man kana maitan fa ahyaynahu faj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ya ce yanzu wanda yake matacce ada matacce ne fa ahyaynahu sai muka raya shi muka raya shi da me muka raya shi da imani muka raya shi da tsoron Allah muka raya shi da takawa da sanin Allah da yin da'a ga ubangiji da kaucewa saban Allah fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske haske na wahayi yana karanta alqur'ani yana karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daukan hasken rayuwarsa daga waɗannan mabuga guda biyu fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas wanda da shi yake tafiya tsakankanin mutane Allah ce kamar masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha zai zama daidai da wanda yake cikin dufai Duk da ba zai fita daga cikinsu ba har abada matukar ba ya yi imani ya koma ga Allah ba kaga sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta wanda ya kasance babu imani a cikin zuciyarsa babu ambatan Allah a tare da shi kamar wanda yake matacce saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labarin cewa ambatan Allah sawa'un da zuci da harshe da gabbai shine abin da yake raye dan adam wanda yake ambatan Allah a gurin Allah shine rayayye amma wanda baya ambatan Allah to matacce ne shi yasa Allah ce amwatun ghayru ahya matattu ne ba masu rai ba matukar dai mutum baya ambatan Allah wato babu Allah a zuciyarsa babu Allah a bakinsa a harshen sa babu Allah a cikin ayyukansa to da shi da wanda yake matacce ɗaya suke har gara matacce wato idan ya kasance ya rasu akan da'ar ubangiji subhanahu wata'ala kaga wannan mutuwa ba cutarwa ba ce gare shi ci gaba ne ga rayuwarsa to wannan yana maka falalar ambatan Allah yace wa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت منهم ذراعا منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة يا ذو a صحيح البخاري لصحيح مسلم دق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka yana cewa wannan shine alhadithul kursi. ne malamai suke kiransa al-hadithul qudusi wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ruwaya daga ubangijinsa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito daga ubangijinsa wanda ba alqur'ani ba shi ake kira al-hadithul bambancin sa da alqur'ani alqur'ani da lafazinsa da ma'anarsa wato gaba daya daga Allah subhanahu wata'ala suke kuma babu damar ka canza lafazinsa ka yi sai da ma'ana sabanin alhadithul qudsi alhadithul qudsi tana yiwa a samu sai da ma'ana ana iya yin sai da ma'ana ba za mu ce shi lafazinsa ba daga Allah yake ba domin al'asulu shine annabi sallallahu alaihi wa sallama zai faɗi abin da ya ji Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa ne kamar yadda ya gaya masa ba zai canza ba saboda haka lafzuhu wa ma'anahu min al-asli ko fil asli min Allah subhanahu wataala da lafazin da ma'anarsa a asali daga Allah ne sai dai ya halatta kamar yadda yake halal ga wato ga ruwayar hadisa annabi sallallahu salama a yi ruwayar sa da ma'ana shi ma ya halatta a samu ruwayar sa da ma'ana abinda yake nuna haka shine zamuga ga hadisan da suke al kursiya ne zamu ga ana samun bambanci a tsakanin lafuzzan su wanda yake nuna halaccin yin haka ko kuma aukuwar yin haka daga magabata sabanin alkur'ani ba za ka yi ruwa ya sabil ma'ana ba ba za ka kawo shi da lafazin kai na kashin kanka ba dole ka tsaya ga lafazin da alkur'ani ya zo da shi sai dai ta hanyar mantuwa ko ta hanyar rafkanuwa amma ba da gangan ba sannan alkur'ani ana bautar allah da karanta shi ga karanta harafi ɗaya kana da lada goma karanta harafi biyu kana lada 20 ka karanta uku kana lada 30 alif lam mim kana lada 30 kamar yadda zuwa cikin hadisin abdullahi dan mas'ud man qara harfan فله عشر falahu من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات, حسنات ولا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta alqur'ani ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani yana da ladan wato za a dinka masa lada za a bashi za a bashi lada kuma wannan ladan za a dinka masa shi goma falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha za a bashi kowane harafi za a bashi lada kuma kowane ladan za a dinka shi goma annabi ya ce ba zan ce da ko alif lamim harafi ɗaya ba ne a alif harafi ɗaya ne lamun harafi ɗaya ne nemun ta ma harafi ɗaya ne saboda haka in ka ce alif lamim kana da harufa kana da harufa guda uku don ka kana da ƙwararren ladardaki guda uku wanda za a dinka maka su gida goma sai su tashi talatin to wani alkur'ani ne yake da wannan khasiyar shi yasa za ka zauna ka karanta shi kana jin cewa bautar allah kake da wannan karatun to hadisul kursi bai samu wannan ba ba za a ce wanda ya karanta abin nan duka harafi daga cikin a hadisin kusiya yana da wannan ba sai dai kawai a bashi ladan wanda yake neman ilimi irin abin da ake bawa mai neman ilimi da falalan mai neman ilimi yayin da yake karantawa da sunan yana neman ilimi ya fahimci abin da ya kunsa domin ya aiki da shi to anan zai samu ladan mai neman ilimi to sannan al-qur'ani ana karanta shi a sallah hadisul qusi ba a karanta shi a sallah qur'ani ake karantawa ba za ka zo sallah ba bayan kai fatiha ka karanta hadisul kursi ce shi ma tunda maganar Allah ce bara ka yi sallah da ita idan kai haka sallar ka ta ɓaci wannan sai alkur'ani kaga nan ma sun sha bamban sannan alkur'ani mu'jiza ne a karan kansa mu'jiza ne gagara misali ne gagara koye ne da yake faruwa alqur'ani me yasa ta dauke alkur'ani gagara koye ne ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tahaddi ya wa larabawa waɗanda suka shahara da gwaninta da iya zance da azancin magana ya kalubalance su da su zo da bi suratin min mithlihi da sura ɗaya ko bi ashiri suwari muftarayatin su kawo surori goma ko su kawo waliyatu bi mithlihi in kanu sadiqin ko su zo da kwatankwacinsa ko su zo da kwatankwacin alkur'ani wanda kuma babu wani wanda ya wato karbi wannan kalubale ya iya zuwa da wani abu kucin alkur'ani to shi hadisul kursi bai da wannan shi hadisul kursi ba a ce ba ne shi yasa ka ga mafi yawancin hadisul kursiya ma karya ne ba su inganta ba a hadisan da ake kiransu a hadisun kursiya yawancinsu su ba su inganta ba waɗanda suka inganta ba su da yawa to kaga an samu waɗanda sun kirkira hadisai da sunan maganar Allah ne amma kuma ba gaskiya ba ne amma alkur'ani ba a samu haka ba to wannan duk yana daga cikin bambance-bambancen da alkur'ani yake da shi da alhadithul qudsi to wannan hadisi ne kursi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rawaito shi ne daga Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda zaton bawa na yake inda bawa na yake zatona a nan nake wato ina iya in yi wa bawa na abin da yake zato ana qadirun ala an af'ala bihi ma yadhun abinda duk yake zaton zan yi to zan iya yi saboda haka bawa yayi zaton alkhairi ga ubangijinsa kada ya yi mummunan zato sai kai ga ubangiji subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa ya tabbatar masa da zatansa saboda haka yayi zaton a in mai laifi ne ya tuba yayi zaton ubangiji subhanahu wataala mai karɓar tubansa ne kai yayi zaton cewa Allah ba zai karɓi tubansa ba yayi zaton mai karɓar tubansa ne idan istighfari yayi ya nemi gafarar Allah to yayi zaton ubangiji subhanahu wataala zai gafarta masa idan aiki yayi na ibada wanda ya cika sharuɗansa kamar yadda aka ce yayi to yayi zaton ubangiji subhanahu wataala zai karba aikinsa saboda haka ya kyautata zato da ubangijinsa subhanahu wataala sai ya ga sakamako mai kyau shi yasa a wata ruwayar Allah subhanahu wata'ala ce falyadhunna abdi bi ma sha bawa na yaje zatan abin da ya ga dama da ni don haka mumini ana so ko da yaushe zai kasance mai kyautata zato ne ga ubangijinsa kuma ya rinjayar da zaton alkhairi ba zaton sharri ba ya rinjayar da samun rahama daga ubangijinsa wato janibin raja ba janibin khaufi ba kada ko da yaushe rika jin cewa shi faɗan wuta ne ko ya rika jin cewa Allah ba zai gafarta masa ba ko Allah ba zai karɓa aikinsa ba kada ya rika yin wannan zaton shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zatansa ga Allah ka ko mai kasa a gaba idan har ka kawo Allah a ciki to ka kyauta da zato kada ka sa Allah a ciki kuma ka muna da zato wanda aiki ne na munafukai ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliya kullum mummunan zato suke yi zannina billahi dhanna su Allah ce mummunan zato suke saboda ka kyautata zaton ku ga ubangiji subhanahu wata'ala sai ku ga abin da kuke zato ɗin ubangiji subhanahu wata'ala ya aikata muku saboda ubangiji mai iko ne ya aikata abin da bawansa yake zato shi yasa yazo a wata ruwaya in khairan fa khairan wa in sharran fa shar in yayi zaton alkhairi in khairan fa khairun wa in sharran fa in sharran fa shar yayi zaton alkhairi ya ga alkhairi iya zaton sharri kuma ya ga sharri Allah ka kiyashe mu ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi yayin da ya ambace ni wato yayin da zai ambace ni to ni ma zan ambace shi yayin da zai ambace ni to ni ma zan ambace shi saboda haka yayin da bawa subhanahu yayin da bawa ya ambaci ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar yi masa da'a ubangiji subhanahu wata'ala zai ambace shi ta hanyar yi masa sakayya yayin da bawa ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ta hanyar godiya ubangiji subhanahu wata'ala zai ambace shi ta hanyar ya kara masa yayin da bawa ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aikata alkhairi ubangiji subhanahu wataala zai ambace shi ta hanyar ya masa sakayya saboda haka ka ambaci Allah ubangiji subhanahu wataala zai ambace ka fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun nace ku ambace da zan ambace ku wa ana ma'ahu idza zakarani wannan ba iya ce ba ma'iyatu zat ba ubangiji subhanahu wataala baya gaurayuwa da bayansa da zatinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka bisa ga bayansa ya daidaita bisa ga al'arshinsa haka alƙur'ani ya nuna mana wa huwa alqahiru fawqa ibadi ubangiji subhanahu wata'ala sama da bayansa yake sabbih isma rabbikal a'la ubangiji shine mafi ɗaukaka ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta sifa ɗaukaka ta daraja sauraka ubangiji sama yake arrahmanu ala al'arshi stawa a amintun man fi sama don haka ubangiji subhanahu wata'ala baya gaurayuwa da zatansa cikin bayansa kamar yadda jahmiya masu aƙidar jaham ibn safwan suke riyawa cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana gauraye da bayansa yana cakuɗe da su ko kuma masu aƙidar hulul ko masu aqidar ittihad waɗanda suke cewa Allah subhanahu wataala da sa yana sauka a cikin bayansa ko kuma yana haɗewa da bawansa da shi da bawansa zama abu ɗaya don haka su ce duk wani abu da ka gani to Allah ne subhanahu wataala ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan kafirci ne wanda ya fi kafirci yahudu da nasara yahudu da nasara ba su ce kowa Allah ba ne nasara sun takaita Allah ne cikin abu uku kawai amma shi wannan ya ce kowa da komai Allah ne to wannan bi ijma'il na duk wanda yake da wannan akida ba musulmi bane domin idan har yahudu da nasara Allah zai kafirta su saboda sun allantar da wani ba Allah ba ba tare da cewa sun allantar da kowa ba sun allantar da wasu ne amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalith thalatha Allah ya kafirta saboda sun ce annabi Isa almasihu shine Allah ko sun ce Allah ɗaya uku ne wato Allah uku ne Allah ce sun kafirta to ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne inda har shi ba zai zama ya kafirta ba to babu dalilin cewa yahudu da nasara kafirai ne idan kuma mutum ya karyata haka to kaka ya karyata alkur'ani ne saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala baya gaurayuwa ya cakudu ainihin da bayansa wani aƙida ce hatta al'asha'ira da maturidiyya ba su faɗi ta ba hatta abul hasan al-ash'ari da abu mansur al-maturidi da mabiyansu ba su ce Allah yana ko ina ba ba su ce Allah yana cikin ko ina ba su faɗa haka ba hatta abul hasan al-ash'ari su abinda suke ma cewa Allah baya ko ina su abinda suke faɗa kenan Allah baya ko ina sau sun ce ba a yi wa Allah ina saboda yana nan tun kafin ya halicci ina ba ka ba za a yi masa ina ba to amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi jari ya ce aina Allah aina me masara aina ina Allah yake qalat fis sama ta ce yana sama tuni za zaka kirawo danka yaro wanda yake bisa fitirar da Allah ya halicce shi da ita bata gurbace ba ka ce kai zo ina Allah yake saba zai kalla eh saba zai kalla to saboda ka kaga wanda take nuna fitira wanda dan adam yana jayuwa zuwa gare ta ko baya so ko baya so kana addu'a ba kasa kake kallowa ba ko da kana da aƙidar Allah baya ko ina in kana addu'a ina kake kallo sama hannunka ina kake dagawa sama to wannan fitira ce da ubangiji ya halice ki da ita ita kanta tana janka ita ta kanta tana tana janka to saboda haka malamai da abinan sahabbai da tabi'ai da sauran malamai na magabata duk irin wannan ma'iya din suna cewa ma'iya ce khassa ma'iya ce ta musamman ma'iyatu ma'iyatu nasr wa ta'yid kun sa akwai eh, ma'iya al'amma ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ce wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahum aina ma kanu haka ne ko duk inda suke Allah yana tare da su ma kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum to wannan ma'iya ce amma kowa da kowa yana cikin wannan ma'iya da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba ita ce ma'iyatul ilm ilimin Allah yana tare da kowa duk abin da kake ubangiji subhanahu wataala yana tare da kai yana sanar da abin da kake yana ganin ka ita ce wanda Allah subhanahu wataala ce inni kuma asma'u wa ara da cewa wannan mai iya ce khasa duk da cewa an kawo asma uwara ara ina tare da ku ina ji ina gani wato ina jin ku ina ganin ku sannan kuma zan taimaka muku wannan mai iya ce ta musamman wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya gaya mana ya gaya wa sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu nan iya ce khassa yana tare da mu da taimakon sa da kulawarsa da ba nasara to irin ta ce a nan wa ana ma'ahu idan zakara ne ma'iya ce khasa wato Allah yana tare da shi da taimakonsa da nasararsa da kulawarsa fa'in zakara ni fi nafsihi zakartu fi nafsi idan ya ambace ni a ransa in ambace shi a raina wato in ya ambace ni sirran in ambace shi sirra wasu malamai suka ce wannan yana nuna wato falalar ka ambaci Allah subhanahu wata'ala khaliyan ka ambace shi kai kadai a asirce ba tare da mutane suna ganin ka ba domin shi yake nuna cikar ikhlasi hmm. babu wani abu na riya da zai shigo lokacin da kake zikirin to kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa lokacin da za ka yi irin wannan to ni ma zan tanadan maka da ladan da ba kowa zai sani ba kuma ba kowa zai san irin girman ladan da na tanadan maka ba shi ne zakar tuhufi nafsi ni ma zan ambace shi a raina wanda yana nuna ana sifanta Allah subhanahu wataala da annafs kamar yadda annabi Isa alayhi salam ya ce ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum in ya ambace ni cikin wata jama'a to ni ma zan ambace shi a cikin wata jama'ar da ta fita shi kaga wannan wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum yana nuna maka wancan gaba ta farko in zakarani fi nafsihi yana nufin kai kadai a asirce shi yasa abin da yake muƙabilin sirran shine kayi shi cikin jama'a ka zo ka shigo masallaci lokacin da mutane suke cikin masallaci ka koma gefe kana karatu alkur'ani wannan zikirullahi ne fil mala ka zauna kana ambatan Allah kana tasbihi zikirullahi ne fil mala lokacin da aka gama sallah tasbihin da kake zikirullahi ne fil mala ka zauna a cikin wurin da ake karatu irin wannan zikirullahi ne fil mala to yayin da kai wannan ubangiji subhanahu wataala shi ma zai ambace ka da yabo da bayanin martabarka da darajarka cikin mala'iku wanda mala'iku jumlatan a dunkule gabaɗayansu babu masu saban Allah dukansu la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna na ma ya amma mutane a jumlace a dunkule a cikinsu akwai muminai a cikinsu akwai kafirai akwai masu da'a akwai marasa da'a masu sabon Allah to kaga aka ce a dunkule a nan sai su zama mala'iku tun da su cikinsu gaba ɗaya babu wani wanda yake saban Allah kaga ya fi nashi tun da a cikin inda yake za a iya samun masu saban Allah za a samu ma wanda ba musulmi ba wanda yake cikin kasuwa ya ambaci Allah kasuwar nan akwai kowa da kowa kaga fi mala'in ne amma mala'in ɗin an ga kula yi tarkace ne akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba to wannan shine ma'anar khairiya anan ba wai ana nufin dukkan mala'iku jinsin mala'iku ya fi jinsin dan adam bane gaba daya wannan magana ce da malamai suka yi tattaunawa akan maganganu ne masu faɗi wanda wasu suka yi hujja da wannan hadisin kan cewa jinsin mala'ika ya fi jinsin ɗan adam wanda wasu malamai ba su amince da haka ba musamman ma kasancewar akwai annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin jinsin mutane daga ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum daga jinsin mutane fito inda ma ana basharun mislukum to kaga darajarsa abin nan a fifikonsa akan halittu ne gaba daya akan halittu ne gaba daya sauraka mala'iku sun shiga ciki yace wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an idan ya kusance ni idan bawa ya kusance ni shibran wato shibr dani daya taqarrabtu ilayhi dhira'an ni kuma zan kusance shi zira'i daya an dai san dani me ake nufi da dani abinan ka buɗe yatsanka ko shi ne ɗani ɗaya to lokacin da zaka kusanci Allah daidai da dani daya shi kuma zai kusance ka da zira'i zira'i shine daga nan zuwa nan shi yake kira zira'i daga dan yatsan ka zuwa gwiwa hannunka wato ubangiji subhanahu wata'ala anan yana nuna maka falalarsa gare ka yayin da zaka yi aiki kaɗan shi kuma zai baka sakamako ninkin ba ninkin aiki kadan kai amma sakamakon ya tashi zai ninka maka wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim to shine sai aka yi misali da ka kusance shi sibran shi kuma ya kusance ka zira'a da haka kusanta anan ba wai kusanta ta jiki ba ka kusance shi kai ma ba kusanta ce ta jiki ba ka kusance shi da aiki ayyukan da muke yi sunan su qurba qurba kusanci zuwa ga Allah to kusantar da ubangiji zai maka shi ko kusanta ci ta sakamako yaya za ka kusance shi shibiran ya kusance ka zira'an shi ne ka yi ɗan aiki kankani ubangiji ya ninka maka ladansa ban ja abil hasanati falahu ashru amsaliha saka ubangiji zai ninka maka aikin da kai fiye da wanda kai lillazina ahsanul husna alhusna af'alu tabdil ne na alhasana wanda ya aikata aiki kyakkyawa yana da sakamako mafi kyau ce wa man wa taqarraba ilayya zira'an idan kuma ya kusance ni wato kamo zira'i daya taqarrabtu minhu ba'an ni kuma sai in kusance shi gaba guda an san gaba bude hannunka shine gaba daya ma'ana ka ga ninkin ba ninkin abin da kai wa ta atani yamshi idan zo min yana tafiya a ataituhu har wala ni kuma zan zo masa ina sassarfa wato wannan yi kuma yana ishara ne zuwa ga gaggawar sakamakon ubangiji gare ka yayin da za ka tashi ka yi aiki watakila da bata lokaci kana cikin bata lokacin ka ya tashi sakamakon da gaggawa zai maka ba bata lokaci da kayi da an rubuta maka ba bashi eh ba bashi bare ka ce ai maka arias <laughs> eh. eh. da kayi ne da ubangiji ya biya ka ne ka zo kana tafiya shi kuma zo yana sassarfa to ashahid anan shine wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani na su yi zuwa karshen hadisi wanda yana nuna falalar ambatan Allah subhanahu Ta'ala a halin da kake kai kadai da falalar ambatan shi yayin da kake cikin jama'a kuma wanda yana nuna maka kada ka kasance a cikin wani halin da ba ambatan Allah a zuciyarka sawa'un kai kadai ne ko cikin jama'a kake dan da dan adam la ya khulu min halai min ihda halai ko dai shi kadai ko kuma yana cikin jama'a in shi kadai yake to ya ambaci Allah ambatan Allah zikrullah fi sir yana da lada babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mai ambatan Allah shi kadai ya zubar da hawaye cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a cikin irwan al'arshin sarada da babu wata inuwa sai tashi wa rajulun zakar Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da ya ambaci Allah to ya tuna Allah shi kadai idanuwansu suka fidda hawa suka zubar da hawaye kaga babu maganar riya babu maganar yayi ne dan a gani ko a ce da shi mai tsoron Allah a'a to idan mutum ya yi wannan ya shiga cikin sahun waɗanda ranar gobe kiyama zai shiga inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan daga wanda yana nuna maka falalar ambatan Allah lokacin da kake halin kaɗai to kuma wannan ba yana nuna in kana cikin jama'a kakka ambaci Allah ba a baya can mun faɗi kalmar zikirullah tana tana da faɗi tun daga abin da za ka ƙudurce tsakaninka da ubangijinka na kyakkyawan zato na dogaro ga Allah na kyakkyawan fata da kake yi a wajen Allah na alhashiya tsoro da kake yi wa Allah subhanahu wata'ala da girmamawa duk wanda daga zuciya ne duk wani a'malul kulub ne duk suna cikin zikrullah saboda ka kyakkyawar aƙidar mu'mini tana cikin zikirullah kaga wani aiki ne da ya shafi zukata su ne ake kira amalar kulub sai wanda zaka yi da harshe ambatan Allah da kake tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah duk wannan ambatan Allah ne da ake gudanar da shi da harshe da karatun Alƙur'ani ambatan Allah ne da ake gudanar da shi da harshe shi ma yana cikin zikirullah sana ibadar da kake yi sallah da kake yi zikirullah ne azumin da kake zikirullah ne duk wata gabar ka da zaka motsa da sunan bautar Allah yana cikin zikirullah sauran kalmar zikirullah tana da faɗi tana da fadi. haka ilimin da kake nema don ka san Allah ka bauta masa ka ji tsoronsa zikirullah ne shi yasa guraren da ake karatu ake kiransu majalisun zikiri majalisun zikiri in an ce majalisun zikiri ba yana nufin kawai gudun da za a ita zikiri ba don da aka fi sani da zikiri ana nufin masu gudun da ake karanta ilimi kamar ta Allah ce fasalu ahalar zikiri mai ake nufi da ahalar zikiri su ne malamai ko za ka ce ana nufin masu zama suna jan carbi su ake nufi ahalar zikiri don haka duk wani abu in ya shige maka duhu ka duba waye yake zikiri ka tambayi zakiru to kaga in ka fahimci abin a haka za ka hautsi ni eh, eh. ana nufin ahalul ilmi amma ka kirawo shi ahalar zikiri ka fi cikin majalisar zikiri kakka lauka kawai ana nufin ana nufin kawai inda ake ambatan Allah a inda ake karatu nan yana daga cikin majalisar zikiri insha Allah وفي الترمذي أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر يازو أتكين هدي أتكين سنن الترمذي دق أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا مررتم برياض الجنة إذا كنت شوئي ta dausayoyin aljanna farta'u ku tsaya ku kiwo qalu ya rasulullahi wa Mariya wa janna suka ce ya ma'aikin Allah menene dausoyin aljanna qala hilaqu zikiri, halqoqin zikiri inda ake haduwa dan ambatan Allah wani hadisi imamu tirmidhi kamar yadda ya ce ya ruwaito shi haka na imam ahmad cikin musnad ya ruwaito shi hadisi ne wanda sanadinsa yana da rauni shi wannan akwai muhammad ibn thabit al-bunani muhammad ibn thabit al-bunani cikin sanadinsa wanda malamai sun rauna shi amma yana da wasu hanyoyin su ma suna da rauni a daidaikunsu yana da wasu hanyoyi wanda aka ruwaito shi da su suna da rauni sannan yana da shawahid akwai hadisin jabir ibn abdullah da yana cikin musnad imam ahmad Eh, akwai hadisin eh, umar maula ghafra akwai hadisin ayyub ibn khalid akwai hadisin abu huraira da cikin sunan tirmidhi wanda shi ma yana da rauni sosai akwai hadisin mu'az ibn jabal akwai hadisin ibn abbas shi yasa wasu daga cikin malamai suka hassana shi bai turuƙi ko bi shawahidihi kamar shek nasiruddin albani ya hassana shi wannan hadisi cewa hadisi ne hassan a cikin silsilar sahiha hadisi na 2562 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartum bi janna idan kuka wuce ta dausayin aljanna ko dausayoyin aljannar ya jam'u rauda rauda shine dausayi dausayi shine bustan kamar lambu to idan kuka wuce dausayoyin aljanna farta'u ku tsaya ku kwashi rabonku shi ne al'akl ka ci ka sha shi ne ake kila a nan ana nufin ka tsaya ka ebi rabanka kai ma خذ nasibaka sahabbai suka ce me riyadul janna annabi ya ce hilaquz zikr me yasa aka kira wa hilaquz zikri riyadul janna saboda abinda ake yi a gurin shi zai yi maka jagora zuwa samun aljanna shi ne zai zama jagora gare ka zuwa shiga aljanna kasancewarsa zai taimaka zai yi maka jagora zuwa ga shiga aljanna shi yasa aka kira su riyadul janna hilaku zikir kamar da muka faɗa zikiri bi sifa amma yana nufin gurin da za a ambaci Allah gurin da za a yi karatun ilimi gurin da za ka ji Allah ya ce annabi ya ce gurin za a yi wa'azi duk yana cikin majalisun zikir yana cikin majalisun zikir to amma shin hadisin wannan yana nuna idan aka haɗu a yi sikirin da sauci ɗaya ko ɗaya na bayarwa ɗaya na anshi saura suna anshi kuma a ɗaga murya ana yi kowa yana ji a tada ƙura a daki ƙirji shi hadisin yake nufi to abinda zai fassara maka wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su aka gaya wa hadisin su kuma suka yi aiki da hadisin kafin ma wani ya zo ya aiki da shi to amma shin hakan su suke yi babu wannan suna yi ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba su tarbiya ah. wajen ambatan Allah cewa za su ambaci Allah wadkun rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al min al-qawl bil ghudu wal asal wa la takun min al Allah ce ka ambaci ubangijinka a ranka tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa kana mai cike da tsoronsa. kaga wanda za a ce ya ambaci Allah a ransa yana kaskantar da kai kaga ba za ka kwatanta shi da wanda yake tsalle yana rangaje yana dukan kirjinsa babu tazarro a ciki babu kaskantar da kai Allah subhanahu wataala yana cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin ku kira ubangijinku kuna mai masu kaskantar da kai kuma a ɓoye wato ba kuna ɗaga miliyar ku ba wala ta jihar bi salatika wala tu biha wabta bai na zalika sabila shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji cikin halin tafiya suna tafiya shi da sahabbansa ya ga da an zo tudu ko an zo gangara sahabbai suna ɗaga miliyar su da kambara hadisin yana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su irba'u ala anfusikum ku sassauta wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban inma tad'una sami'an basir inma tad'una sami'an wa huwa qarib inma tad'una sami'an qariban shi ku sassauta wa kanku wanda kuke kira ba kurma ba ne ba kuma wanda yake ga'ib ba wanda yake yafa ku gabarinku wanda kuke kira yana ji kuma yana kusa da ku huwa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi ya fi kusa da ɗayan ku sama da wuyan dabbarsa da yake kai to yake cewa sai ya samu abu musa ashari abu musa ashari shine rawan hadisin yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ni sai ya ji ina cewa la haula wala quwwata illa billah ce ala adulluka ya aba musa ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna qala bala ya rasulullah qala la hawla wala quwwata illa billah yaji abu musa shi kuma a nitsi yana yana la hawla wala quwwata wadancan ya tsawatar musu saboda yadda suka rika daga murya kamar suna kiran wani na nesa ko wani wanda ba su san ina ya shiga ba suna neman sa nan kuma ga abu musa al'ashari yana ta la haula wala quwwata illa billah cikin ruwa annabi ya ce bana nuna maka wata taska daga taskokin aljanna ba abu musa al'ashari ya ce a ah, kwarai da gaske kuwa ina bukata yace ce la haula wala quwwata illa billah wato wannan da kake faɗa to ashe kaga ana san a ambaci Allah cikin nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub shi zikiri nutsuwa yake kara mutum ba rashin nutsuwa ba shi yasa majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune sahabbai da yawa sun sifanta majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa sahabbai in ka gansu a lokacin ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne akan wanda tsuntsu ya hau kansa ya sauka a kansa kuma baya san tsuntsun da ya tashi kana zaton zai yi wani babban motsi ba zai yi ba to kaga ashe ba ta da kura ake a majalisar annabi sallallahu alaihi ba tsalle ake ba ba rangaji ake ba wanda duk baya daga cikin baya daga cikin zikiri shi yasa magabata suka tsawatar akan wannan suka tsawatar akan irin wannan mai abdurrahman al-akhdari yana da manzuma sullabar wusul a ciki yana cewa yana cewa wa zikiru والرقص والسراق والتسفيق عمدا بذكر الله la yaliku والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق cewa da rawa da ihu da tafa hannu da gangan ana ambatan Allah ya ce bai dace ba wa inda malmatsulobo fil azkari zikiru bil khushu'i wal waqari wa inda malmatsulobo fil azkari zikiru bil khushu'i wal waqari abin da ake bukata yayin zikiri ka ambaci Allah cikin khushu'i kankantar da kai walwakari da nutsuwa wannan shine abinda ake buƙatar ka lokacin da kake ambatan Allah kada ka ambaci Allah kana tsalle ko kana kakaci ko kana ihu ko kana buga kafarka a ƙasa wannan duk baya daga cikin wato hanyar ambatan Allah a gurin magabata yake cewa laqad aina firqatan in zakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru ce wasu da muka gansu suna suna zikiri wato sai sun shigo da bid'a yace wasu ma sai sun abinda suka kafirta ba su sani ba saboda haka a tsarkake ambatan Allah ta hanyar a ambata Allah cikin nutsuwa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba zama a wani majalisi ba na zikiri yana bayarwa sahabbai na aishi ban sani ba ko wani ya taba jin an karanta hadisin wani sahabi ya ce muna zaune da annabi yana ba mu zikiri muna an shi sai kaza kaza ba wani ba taba ji ba kuma annabin da yana cikin masu zikiri ko ba ciki ya fi kowa zikiri duk zikirin da za ka yi ba ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam duk zikirin ka ba za ka yi na sahabbai ba amma ba a taba cewa sun haɗu yana ba su ana an shi ba saboda ka ko da an haɗu din to kowa ambatan Allah yake kamar da kowa yake addu'a ka zo gurin addu'a kowa ya roki Allah da abinda ya sawwaka da kuma bukatarsa to amma wasu ban sani ba wani lokaci san a yi shugabanci ne ko ta halin kaka sai wani ya tare numfashin mutane ya yi kaka gida hatta abinda aka ce kowa ya yi sai ya ce sai shi ne zai rika bayarwa da haka in ya makara an makara in ya yi fashi an yi fashi in yana nan ana nan kaga hatta an je hajji a je arfa amma sai kaga an hana mutane su roki Allah sai wani ya zo tsulum cikin su ya zauna ya zo da yan littafin sa wanda ya rubuta shi tun zamanin da ba mota ba jirgi ba babur ba waɗanda bukatu ne da ya zo wasu mutanen shi suke da shi shi lokacin da ya dashi a rubuta addu'o'i <laughs> duk ba waɗannan a ciki bai ce yana son a bashi gida mai bene ba ko kuma a bashi mota ko a bashi ba ya irin waɗannan addu’o’i saboda lokacinsa duk babu wannan ko shi wannan duk ba sa gabansa sanda yake rubuta addu'ansa shi ba ya abin nan kai watakila wata kwangila ce ka sa a gabanka babu roƙon kwangila a ciki kai watakila cin jarabawa ce ta dame ka shi kuma ba wannan ne ta dame shi ba kai watakila aure kake so kana samun matsala so wani haihuwa so saboda haka shi bukatunsa duk ba wannan bane kaga abinda zai rubuta daidai da bukatarsa zai yi kai kuma an ka tashi bukatunka kai ma zaka zaka abin nan to sai kaga an hana mutane su yi addu'ar da da ya kamata an zo an tsare su ana ba su suna an shi to wani ji yake idan bai yi larabci ba addu'a sa bata yi ba har yanzu abin da ake fama da mutane kenan su fahimta cewa ita addu'a ba wai ana nufin sai kai da larabci ba take addu'a duk yaran da ka roki Allah da shi ya biya maka bukatar wannan sunan shi addu'a neman bukatar ka a gurin Allah subhanahu wataala shine addu'a da kowane yare ka faɗe shi to amma mutane wai sai sun ji an yi larabci sannan suka yadda addu'a ce akai da kuma ba haka bane gara ka faɗi abinda ka san me kake faɗa ka faɗa abin da ka san me kake faɗa ya fi ka rika faɗa abin da baka san me kake faɗa ba an je dawafi mutane maimakon su yi addu'a wurin dawafi sai a sa wani mai alkyabba shi kuma sana'a sace kaga ba zai so irin mu suna yin wannan wa'azin ba saboda za a raba musu kanku so sana'ar sace yadda ka da ya gama duk ya haddace wannan addu'ar kowa ya zo ita yake masa da mara lafiya mai neman lafiya da wanda ta zo tana neman ɗa da wanda kowa wannan addu'ar ita zai ta zagaya yana masa da shugabanni da talaka da 'yan siyasa da 'yan kasuwa duk iri ɗaya ce ya haddace kayansa shekara da shekaru <laughs> to kaga wanda ya saba wa hikima Allah ya halicci mutane kowa da irin bukatarsa abinda kai kake da bukata wani shi ya wuce wannan yanzu ba bukatarsa ce yanzu wani so yake ga buhun shinkafa ɗaya a gidansa eh, wani wannan ce bukatarsa wani kuma yana nan da su wasu ma har lalacewa suke to kaga bukatar wannan ba ita ce ta wannan ba shi yasa a cikin hadisin Abu Zar lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ya ya abin nan yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin thumma sa'alani kullu wahidin minkum mas'alatahu kaga cewa kuka tsaya a dandamali daya da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku tsaya dandamali ɗaya kowa ya roke ni addu'a bukatarsa kaga ashe kowa da irin tashi bukatar to saboda haka in an ce hilakun zikiri ba ana nufin wani yana ba da an shi ana inda a ce hakan ake nufi da mun samu wannan cikin aikin sahabbai so haka duk wani abu da da aka harwaito na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne in kana so ka fahimce shi ka fahimce shi daga aikin sahabban su kansu kada ka kawo wata fassara da ta saba wa tasu to anan ne anan ne ake samun matsala duk gwagwagwa da kaga ana yi yawanci a irin haka ne sai ya ce to ba gashi an ce hilaku zikiri ba ku yi halka ku yi zikiri saboda haka abinda ake nufi mu zagaya mu sa kyalle a tsakiya to kaga <laughs> ko mu zagaya muna yi da sauti daya ana tashi a aji a tashi tare a aji tare wannan da a ce haka ake yi da ya tabbata a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kuka bai tabbata ba to ashe ba haka ake nufi ba duk kuma abin da zamu fahimta na addini suna gaba da mu fahimtar su ce ta farko ba tamu ba idan muka yi wata fahimtar da ta kaucewa tasu fahimtar to akwai alamar tambaya akan tamu fahimtar shi yasa dukkan wani rudani da za ka gani ana yi a addini za ka ji kowa ya karanta nassi kowa zai jawo nassi to amma fassarar da za a yi wa nassin sai a duba wanne ne fassararsa ta dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shi da sahabbansa ba cewa ma ana alaihi al ashabi ba abin da yau ni da sahabbai na muke kai shine sunna shi za a rike to wane ne fassararsa take daidai da fassarar abinda annabi yake shi kai da sahabbansa to nan ne zaka gane cewa ashe ba jan nassin kawai shine magana ba yaya aka fassara nassi wace ma'ana aka bashi wannan shine abinda ake nufi da hilaqul zikir ba ana nufin abinda wasu suka fahimta ba a haduwar mu a haɗu a zauna a yi karatu halka ce ta zikiri a haɗu a zauna a karanta ƙur'ani halka ce ta zikiri a haɗu a zauna wani na sallah wani na karatun alƙur'ani wani na tasbihi shi ma haɗuwa ce ta zikiri sauraka abin yana da faɗi kada a abin nan a takura shi sannan ya ce wafin tirmidhi aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam anin lahi azza wa jalla annahu ya ya zo cikin jami'ut tirmidhi daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah azza wa jalla cewa ya ce inna abdi kullu abdi lalle bawana bawana na hakika allazi yadhkuruni wa huwa mulaqin qirnahu shine wanda yake ambato na yayin da yake haduwa da abokin gabansa abokin fadansa wani hadisi hadisi ne mai rauni imamu tirmidhi ya rawaito shi kuma shi kansa da ya rawaito shi ya raunana shi ce gharibun la na'rifu illa min hadha alwajhi laysa isnaduhu bil hadisin umara ibn za'kara ba shi da wani hadisi sai wannan hadisi ne mai rauni a cikin sanadinsa akwai abu daus al-yahsubi usman ibn ubaid wanda majhul ne akwai ufair ibn ma'dan wanda da'ifi ne zaka hadisin bai inganta ba ibn al-qayyim yace wa hadha al-hadith huwa fasl al-khitab fi at-tafdhil bayna al-thakir wal mujahidi ce wannan hadisi shine raba gaddama wanda yake kawo wato magana daki daki wajen fifita tsakanin zakiri mai ambatan Allah da mujahid wanda yake mai fita jihadi fa inda zakirar mujahida afdalu min zakiri bila jihadi mutumin da yake ambatan Allah kuma yana jihadi yafi mai ambatan Allah baya jihadi wal mujahidil ghafil yafi kuma wanda yake mai jihadi ne amma baya ambatan Allah wal zakira bila jihadin afdalu min al mujahidil ghafil anillahi kuma zikiri mai ambatan Allah ba tare da jihadi ba shi kuma yafi mai yin jihadi amma baya ambatan Allah yana fala ga barin Allah subhanahu wataala fa afdalu dhakirin almujahiduna mafifitan masu zikiri sune masu jihadi wa afdalu almujahidin adh-dhakiruna mafifitan masu jihadi sune masu zikiri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kun kun hadu da fi'atan wata jama'a ta abokan gaba fasbutu to ku jajirce wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wa la'allakum kwa samu rabauta fa amarahum bizikri alkaseeri sai Allah ya umarce su da su ambaci Allah da yawa wal jihadi ma'an tare da jihadi da ya kuno ala raja'in min al-falah dan su zan suna masu fatan samun babban rabo cewa kad qala ta'ala kuma hakika Allah subhanahu wata'ala ya ce والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا ما سأنبتن الله ديوا maza wadhakirati da masu ambatan Allah da yawa mata ai kathiran masu ambatan Allah mata wato masu ambatan Allah da yawa mata a lokaci yayi zamu kwana anan abinda muka yi na daidai ubangiji subhanahu wataala ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh